Kare bai da na faɗi na ga yake yadda ka faɗi ma'ana fuka-fukan makirci guda uku da ce ina wa zai <laughs> hmm? saboda menene in wani karatu ya wannan ya fi komai ka an na ke ce wani yaro to juzu'i na wani ce juzu'i biyu ne zai ka buga guda ɗaya ne makirce makirce mugayen fuka-fukai guda uku makirce makircen mission su ne bushi makirce makircen yanayin security kona kaga da su ne amma su security su ne kawai sun zo suna yawo ne su ga mutane su karanta tarihi su rubuta wane ne su fi kowanne su gama gano kusan sharrin su ya fi na duka kaga ma mishi wanka je makarantar su ka abin da kai ka wannan yan mulkin mallaka da suka fara tara boma boma kai ma ka san matsayin su to ina wa'annan za su iya shiga haka kai su karkashin gado to yanzu wannan bincin ko me wace hikima ce ta sa aka yi shi haka ke dai wadan kaza to yanzu wannan abin yana ma amfani ne ko saboda mai kasashe ka gaji ne nan inda ka zauna ina taimakon ka ne ko me isa aka yi shi da bisa ina dalili da aka yi shi kafa uku kafa kaza ko don menene aka yi kaza duk zai bincika shi yana neman tarihin ka ne domin rayuwar kana ba shi sha'awa tun da ike zama da mutane bai taba ganin mutum irin ka ba kai kuma sai ka hau eh, kai halitta ce ta Allah mutum yana son a ce ba irinsa siffan Allah na la ilaha illa to haka mutum ke so ya zama ba irinsa a duniya a bangaren wani bangaren da ya ware sai ya dauki dan ware dan wani dan bangare ka ina abin da ke gwada mutane wannan bangaren ba irin shi to idan son a ce ya bambanta to kaga wa'annan suna nan sune masu rubu wani wani ma in yazo zana dinga ta da fari eh, lokacin muna ina ga ko ashikarun ne ko na tudun nufawa aka ce ga wani bature ya zo yana kirga faran duniya to da izo Najeriya ya ga wata fara ba irinta mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza a yanzu ne za ka yi dariya da ba a nan da a gidan rediyo aka faɗi riƙewa za ka kana mamaki ka ji ilimi kana son ka je ka gaya wani amma da yake ni na faɗi sai kana ganin ban cancantan faɗi ba ban kai in faɗi ba to kwada ban kai in faɗi ba masu ilimin sun faɗi a wurin sanaji yi sa ma daɗin ta ba ni da nawa ko wasiƙa ba ni da ita ko hudu gobe ma zan ce ga inda da ɗebo su saboda nan ba irin wannan faran kaza kaza kaza ka duba ka ga yanzu can yaje ya ga shanun mu ya girga shanun mu yana girga sharan fara ko yana girga shanun mu ai za ka yi mamaki inda aka duba aka duba aka kididdiga da aka ƙididdiga ba za a karya arewa sai an hana kiwo to wace hanya za a bi a hana kiwo sai ba komai akwai haka zan aka yi mitin din da aka yi mitin aka ƙirƙiro da abin da ba za mu iya kashe shi ba in ba Allah muka koma sa ba yanda yan ƙauye za su koma Allah yan bindi za su koma Allah za mu warware amma in ba Allah ma koma ba zai warware ba duk wani abu da ake ce zai magance wannan abu sai dai fara kunna shi to saboda kana kaza kaza kaga wannan guda ɗin ne su aikin su za ka iske ba su da doka in gwamnati ne za su shiga wurin gwamnati su rubutun tarihi suke na duniya shugaban kasa kaza ya ce kaza wane ne ya ce kaza malamai su bi su su zauna a kasa suna suna abin nan ɗinsu su da a ce ba don dai ba sa addini ba gaskiya da sun bi wannan addini to sun ga wannan addini kuna da gaskiya sai ka ɗauka da gaske ne wancan kuwa suna nuna muku su masu tausayi ne jin ɗayan ku suka ruyi wancan kuma suka faɗo da makamai kawai gaba ɗaya an riga an sakwarkwata musu komai suna da sirrin kuɗuka sauni ne ba na gam ko ni ba Allah muna mu alƙawari da shi bai ba zan faɗe shi bai na ce wallahi mala tsorace yake duk inda zai sa kansa tsorace ina kaunan ka wani amma ba zan iya zuwa wurin ka ba wallahi ba zan iya zama da kai ba na ce wani ka kwantar da hankalinka in an kashe ka akan gaskiya in gaskiya ne ka zo mu tafi yace wallahi na yanzu abinda suka sa a yi ba zai yiwu ba sun zo da kansu za su yi wanda suka sa su musu aiki ba za su iya ba don haka san zo da kansu hmm? makarar talasa kaga suna yayin nan guda uku kaga duk abin da muke karantawa akan kiristoci ne kenan bai shafi yahudu ba wancan yahudawa don wani da dama sai ga masa ana ce yahudawa in ya ga masa ana ce yahudawa in ya ga masa ana ce ba yahuda ne ba

sai ai mutane mallam sun shiga to wannan gaga wannan haka abin da muke karanta sun amma duk wa'inda aka karanta da shi da kon littafi suke wasu ma mai a ciki ba ina ulan mu irin ta jiya? irin tajiya kaga ai makarun ne ba ba yahudu ba gaba da kun guji hular gaba da ko dan kallo ne take a kai ga ga ga ga ga ga ga ga ga jirarwar Allah eh? ba mai irinta kada kada kada a a yi dambe kai an yi kwata mai fenti mai eh, fenti ba irin da bace ba shi lokaci guda an cire su ta eh? ah, ikon Allah an yi kuwa baya bayan can bayan sassan ga can bayan su mala yaya ina ko duk wani yaron za ka ne zai gan shi da dogon hula eh? ba da masu ko ba da masu ila ila kake fito fili duba son ga wace iri ce ba da son ga <laughs> to kadan biya dawa eh. ai ba mutane hamma ba abun na ta ce nan fadda aka saki hular kafin ta gina wasu sun fara tsaye ne ta ainihin mashi ne ainihin mashi ne ainihin mashi ne ka ga yadda ka san contract a su yi an faɗi magana su kwarkwata fatata shi ina da irin na ce aliyu je ka rufe min nan dan ce je rufe sai gashi ya dawo to ai malam nan ma cross ne to ai ma ce gaya maka akai da can shekara nawa har kai ma kana da hula amma baka iya gano nan cross ne ba hi yanzu kuma da aka ja ka nuna maka mutane an ya suka tare ka suka ce nan ma cross nan ma cross ne wannan ba cross bane ba ai ba haka kawai nan ka ga digo digo ka ce cross ne wato me ke damun mutane ne akwai nau'in raini ne ko a nau'in wane ne ne a'a ba kai za ka faɗi ba tun da malam wane bai faɗi ba wane ma bai faɗi ba ya za a kai rana a tsaka za ka ce mana kwaras mai musamman na jaji na duba fulu zuwa nan yi da huluran guda uku sun ba ni sha'awa suna da daɗin na ɗaroni da na duba na kai za ce to amma da na tsaya na kalla na kalla ce kayi wannan abu kuros ne to amma wai nan take aka fara shirin za a warware magana a cikin masallacin agwagwa Eh. eh to bar wancan maganan ai kaga tun ba ba ba tun da kaga masallacin ku babu ko to amma hulunan fa wancan to kullum abun da muke magana kar ku kawo mana na waje mu kawo da nake ba dai muna cewar idan jifa ya tsallake kai fada kan kowa a'a ba mu da wannan ra'ayi amma dai mu fara kawar da namu takwas isa kullum ina magana an kullum da magana na ban magana a waje ina magana na cikin gida cikin gidan ma kada yan kinkinan su damu na nan ne nake magana ne na cikin masallacin su ne suka dame ni to haka na shi da ku hatta waye arzi baba sale ne <laughs> <laughs> ina yake eh? ka ina zo ma'ana magana fifiko har annabawa a tsakanin su gashi zaɓaɓɓo ne daga ofishin Allah amma an bambanta su annabawa wani na gaban wani daga inda aka zauna ba babba ba ya rato abu ya rushe ka gama kirkin inda za mu tashi shafi 645 lamba ta shida ne nan alama ta take yawwa hatta al-anbiya war rusul qad faddala Allah ba'dahum ala ba'd fi ataya aw kyauta wa ma wahaba kullum minhum da abun da ya ba wa kowannen su faƙala ta'ala fi suratul isra'i wa rabbuka alamu biman fis samawati wal ard malikin ka tabaraka wa ta'ala shi ya san wanda ke cikin sammai da ƙasa ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض mun fifita sashin annabawa akan sashi wa ataina dawuda zabura wa qala ta'ala fi suratil baqara mahallu shahidi dai faddalna ba'd an-nabiyina bade dai dai suke ba تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الله يا في فيتا صاشي وصد مرتبوبي نبقي وفي تكريم بني آدم هكا وجن كرم ين آدم وتفضيلهم على كثير ممن خلق الله قال عز وجل في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا Allah ce karramna bani adama wa hamalnahum haka muka ɗauko su fil barri wal bahri wa razaqnahum muka ciyar da su min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila fattafadulu sunnatullahi fifitawa sunna ce ta Allah fil khalqi bi wajhin am wa huwa amru yashhadu bihi alwaqi' fil wujudi nang ya ishin